sashin Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma Niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya kama mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. com domin sauran shirye-shiryen namu. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke kawo muku wannan shirin a yau Asabar, sha biyu ga watan Oktoba na shekarar 2019. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga Maryam da kanan labarai. To Hadiza hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira WFP a takaice ta ce mutane fiye da dubu ɗari sun rasa matsugunansu ya zuwa yanzu sakamakon farmakin da dakarun Turkiyya ke kaiwa a arewacin Siriya. Tsohuwar jakadiyar Amurka a Ukraine, Marie Yovanovich, ta faɗa wa kwamitocin Majalisar Wakilan Amurka da ke jagorar binciken yiwuwar tsige shugaba Donald Trump cewa shugaban ya hurawa ma'aikatar harkokin wajen ƙasar wuta a kansa cire ta daga mukamin amurka za ta tura ƙarin ɗaruruwan dakaranta da kayan aiki ƙasar saudiya don daƙila wani yunkurin tsokana daga iran To a jamhuriyar Nijar, 'yan siyasa sun bayyana shakku game da tafiyar ayyukan hukumar zaɓe bayan haka kuma masana da ƙwararru sun nuna fargabansu a kan sha'anin tattalin arziki da rashin tabbas ga burin yaƙi da talauci da kuma rashin aikin yi da shugaban muhammadu buhari ya ce zai yi a kasafin kuɗin da ya gabata sannan muna tafe da shirin amsoshin tambayoyinku wanda ibrahim garba zai gabatar amma duk kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira WFP a takaice ta ce mutane fiye da dubu ɗari sun rasa su ya zuwa yanzu sakamakon farmakin da dakarun Turkiyya ke kaiwa a arewacin Siriya. Hukumar ta ce mutanen da suka rasa matsugunansu sun fito ne daga Ras Al Ain da Tel Abyad. Dakaran Siriya da Kurdawa ke jagoranta da ake kira SDF a takaice sun musanta cewa dakaran Turkiya sun kwace garin Ras Al Ain da ke bakin iyakar kasar kamar yadda Turkiyar ta yi ikirari. Ƙungiyar da ke kare haƙoƙin bil'adama da ke Siriya ta ce adadin fararen hular da suka mutu sakamakon farmakin da Turkiyya ta kai ya ƙaru zuwa talatin. Ranar Laraba da ta gabata ne Turkiyya ta ƙaddamar da farmakin tsallaken iyaka tana mai cewa tana so ne ta fatattaki mayakan kurdawan Siriya da ke tudun na tsiran arewacin ƙasar waɗanda take yi wa kallon ƙawayen 'yan ta'addan kurdawa 'yan awaran da ke Turkiyya. Tsohuwar jakadiyar Amurka a Ukraine, Marie Yovanovich, ta faɗa wa kwamitocin Majalisar Wakilan Amurka da ke jagorar binciken yiwuwar tsige shugaba Donald Trump cewa shugaba Trump ya hurawa ma'aikatar harkokin wajen ƙasar wuta a kan su cire ta daga mukamin jakadiyar. Jaridar Washington Post ce ta fara bayyana wannan rahoton wanda ta ce ta samo daga jawabin da Marie ta shirya gabatarwa gaban kwamitocin. Trump ya dakatar da Marie daga zama jakadiyar Amurka a Ukraine ne a watan Mayun da ya gabata bayan ikirarin wasu bayanai marasa tuce da ke cewa ta nemi ta rushe manufofin shugaban. A bayanin jawabin da ta shirya tsohuwar jakadiyar ta faɗi cewa matakin da shugabanninta suka ɗauka na cire ta daga mukamin sun yi ne bisa bayanai marasa tushe na ƙarya kuma daga mutanen da akwai alamar tambaya a dalilansu. Tsohuwar jakadiyar ta ce ta yi mamakin cire ta daga wannan mukamin da aka yi duk da cewa ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yarda da cewa bata aikata wani laifi ba. Amurka za ta tura ƙarin ɗaruruwan dakarunta da kayan aiki ƙasar Saudiya don daƙile wani yunkurin tsokana daga Iran. Sakataren harkokin tsaron Amurka Mark Esper ya faɗawa manema labarai a jiya Juma'a cewa cikin abubuwan da za a tura har da jiragen saman yaƙi guda biyu na fighter squadrons da ƙarin makamai masu linzami na Patriot missile batteries da na'urar kariyar makamai masu linzami da ake kira thad a takaici da kuma jami'an sojan da za su taimaka. kusan dakaran amurka dubu uku aka tura kasar saudiya tun bayan wani hari da aka kai akan masana'antun sarrafa man saudiya a watan da ya gabata da aka ɗora laifin akan iran jami'an amurka sun ce daga kudu maso yammacin iran jiragen da suka kai harin suka fito amma tehran ta musanta zargin espa ya ce amurka ta tura ƙarin sojojinta guda dubu goma sha hudu zuwa yankin tun daga watan mayu a lokacin da aka kai wa wasu tankokin mai guda hudu hari a yankin haka kuma an dora wa iran da dakarun da ke samun goyon bayan iran ɗin laifin wasu hare-hare kan wasu tankokin mai a watan yuni da kuma harbo jiragen saman amurka marasa matuki kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A wani taro da aka yi yau Asabar shugabannin kasashen Indiya da China sun kawar da bambance-bambancen su sun kuma ce za su tunkari batun wage gingibin kasuwancin da ke tsakanin kasashen wanda ya fi shafar Indiya sosai za kuma su karfafa matakan tsaron iyakokinsu. A garin Puram da ke gabar teku a kudancin Indiya inda shugabannin biyu suka gana. Prime Minister in India Narendra Modi ya ce mun yanke shawarar mu duba bambance-bambancen bisa ga la'akari da hangen nisa. kuma ba za mu bari bambance-bambancenmu su zama matsala ba. Ya kara da cewa bangarorin biyu za su ci gaba da kula da damuwar junansu ta yadda dangantakarsu za ta zama hanyar samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a duniya. A yayin da suka zauna fara ganawa a taron, shugaban China Xi Jinping ya ce mun fara kyakkyawar tattaunawa a matsayin kasashe kawaye ba tare da ya yi karin bayani ba. Dabban masu zanga-zanga sun hau kan titunan babban birnin Haiti jiya jama'a sun yi tattaki zuwa unguwar Passionville ta masu galihu inda suka ce za su yi zaman jiran wasikar murabus ɗin shugaba Jovenel Moise. wani daga cikin masu zanga-zangar da karfi ya faɗi cewa bai yiwuwa jovenel ya kasance a ƙasar dole ne ya fita a yayin da yake kan hanyar hawa wani tsauni daga unguwar sham de mars wurin da bai da nisa da fadar shugaban ƙasar da ke birnin port-au-prince 'yan adawa da kungiyoyin da ke yaƙi da cin hanci da rashawa sun buƙaci 'yan ƙasar su fito zanga-zanga a ko'ina don su ci gaba da matsawa shugaban lamba akan yayi murabus. murabus Mako ɗaya da ya gabata a lokacin da masu zanga-zangar suka yi ƙoƙarin zuwa unguwar petronville jami'an tsaro sun fatattake su ta hanyar harba musu barkonan tsohuwa. Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Be away. sai fagen rahotanninmu a jamhuriyar Nijar 'yan siyasa sun nuna damuwa game da abin da suka kira suke kira jan kafar da ake fuskanta a ayyukan tsare-tsaren zaɓuɓɓukan shekara 2020 da kuma 2021 lamarin da tuni ya fara haddasa fargaba dangane da yoyuwar waɗannan zaɓuɓɓuka a kan lokaci. Ga wakilinmu Suleiman Muni Barma da ƙarin bayani. Taron majalisar sasanta rikicin siyasa wato CNDP da ya gudana a yammacin jiya a ƙarƙashin jagorancin Firaminista Birjira Fini ne ya bayyana damuwa a dangane da halin da ake ciki a yau sakamakon lura da tsaikon da ke tattare da ayyukan rajistar sunayen masu kada ƙuri'a da ya kamata a fara a ranar 1 ga watan Oktoba kamar yadda ambali dodo na kawancen jam'iyyu 'yan ba ruwanmu ke karin haske. E, kayayyakin da sun ka kawo na zaɓe na lama an nura da ordinator da sun ka da tablet yawancin su duk ba su yi sai a ɗauki foton mutum foto bai hitowa da kyau rubutun bai hitowa da kyau to kaga tun nan akwai matsala hukumar zaɓe ta ƙasa seni a yayin wannan zama ta fayyace ainihin dalilan da suka janyo wannan jinkiri kakakinta malam nafi wada na cewa in kuna tuni akwai lokacin da muka je gwaji na wannan ordinatar in ordinatar in dubu uku ba su kawo mana matsala ba amma su tablet wannan ɗari biyar su suka kawo mana matsala da suka kawo mana matsala wajen gwadi muka zamna muka wannan zauren muhawarar mu wadda muke cewa pleniyar ta ita hukuma wannan ta sini sai muka ce ba mu ba da aiki da wannan tablet in shine ya dan tsaida mu ba mu hara ba tuni dai wannan al'amari ya fara haifar da shakku a zukatan 'yan siyasa inda matsala guda ce ko ko bi ko uku ana iya cewa nan zuwa gaba gaba ana iya magance su to matsalolin suna da yawa kuma duk da yadda aka yi kowace rana da ta ta sabuwar matsala ba ta yiwa a ci sini ta zo ta yi chronogram ta ɗauki kalanda yanta ta ce ita ɗai za ta wannan tsari kuma ita ce za ta aikata wannan abubuwa da ta tsara ba tare da goyon bayan 'yan siyasa ba. Sai dai hukumar ta Seni ta bada tabbacin daidaita al'amura kafin ranar sha biyar ga watan da muke ciki. Insha Allah za mu ba mara dakunya. Aiki ne muke tuku don saboda mun san cewa rishin tsara zaɓe cikin lokaci ba ƙaramin tarzoma yake kawo cikin ƙasa ba. Kuma in Allah rida muna yin dare da rana muna fatan Allah ya sa mu ci galabawa. 'Yan adawa waɗanda ba su halarci wannan taro ba na cewa sun san za a rina annabo sumaila shine shugaban jam'iyyar mdn kokari ta kawancen jam'iyyun adawa na frddr kungiya ce an sa ta ba sun ka'ida ba ka gani to yau gashi allah ya ba mu gaskiya yau gashi nan mutanen su ma kansu suna shaku da wanga kungiyar zaɓe kin saboda ayyana take tahiya tahiyar take tahiya hawaii na take kuma yadda muka gane ma eske akwai zaben ma 2021 tsarin jadawalin hukumar seni ya ce a ƙarshen watan disambar 2020 ne ake sa ran gudanar da zagayen farko na zaben shugaban ƙasa haɗe da na 'yan majalisar dokoki yayin da za a je zagaye na biyu a watan fabrairun 2021 sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger allah da kansa zai nemi abinci sai ya nema wa gardi ya ci kana zai ci idan bai kawo ba ai mai dukan butulci ga wa ga duka gashi babu kyakkyawan makwanci ina amfani ka jefa yaron ka kunci a gaida suleiman muni barma yanzu kuma ga hirar da wakilinmu uh, umar faruk musa ya yi da malam ahmed yusuf tsohon daraktan bankin unity inda ya ce yana da wahala a ce wannan kasafin kuɗin zai fitar da 'yan ƙasar daga talauci da rashin aiki umar faruk gare ka Kwararru da masana sha'anin tattalin arziki a Najeriya na ci gaba da nazari da tofa albarkacin bakin su akan matakan da shugaba Muhammadu Buhari ya ce zai ɗauka domin rage talauci da samar da aikin yi a cikin Najeriya da kuma tabbatar da cewa Najeriya ta bunƙasa a fannoni daban-daban musamman a sha'anin tattalin arzikin da noma wannan tsarin da shi na tattare ne a cikin kasafin kuɗi da shugaba muhammadu buhari ya gabatarwa majalisar ƙasa dangane da wannan batun ne na tuntuɓi wani tsohon babban darakta na bankin unity da ke nigeria kuma mai shahi kan al'amura na tattalin arziki wato ahmed yusuf domin in ji karin haske dangane da matsalolin da yake hanguwa cewa za su kasa sa shugaba muhammadu buhari ya yi nasarar samar da ayyukan yi da kuma fitar da al'ummar nigeria daga talauci fi sabilillahi wallahi haji umaru akwai tambayoyi da yawa saboda baya da za a yi kasa kashi 77 na tattalin arziki sannan ka samu kashi 20 suna duba kashi 20 da wani abu in kuma ka dubi hanyoyin kudaden shiga na gwamnati ba wai za a samu ayyukan nan ba ne ta hanyar ayyukan gwamnati saboda an riga an kure mizanin ma'aikatan da gwamnati za ta dauka so duk wani aiki da za a kirkiro sai dai a yan kasuwa kuma in ka duba yadda za a yan kasuwan nan haraji za a tafka musu to ya za a yi haraji da ka tafka ma mutane ya zama na incentive ko tallafi ga farfado da ayyuka so akwai tambayoyi da yawa gwamnati ta ce ala misali za ta kashe kashi 47 cikin 100 na wannan kasafin kudin wurin biyan albashi da allows allows da gudanar da aiki na gwamnati kashi 20 ne za a yi mayan ayyuka na ƙasa biyan bashi kashi 25 cikin 100 na wannan kasafin kuɗi wannan tanadin ko wannan tsarin ba zai samar da ayyukan yi ba kake nufi ko ba zai fitar da mutane daga talauci kamar yadda yake burin shugaba Buhari ba a cikin kasafin kuɗin nan kashi ayyukan da za a yi shine kashi 20 tsoffin ayyukan da ake da su dama su ne za a ci gaba da yi saboda haka yaya za a yi a kirkiro sabbin ayyuka ta hanyar su so duk wani hanyar kirkiro ayyuka ta hanyar gwamnati direct ba zai yiwu ba sai dai su tallafa ma ƙananan masana'antu da sauransu ta hanyoyin da kuma za su yi wannan ba dai cikin wannan kasafin kuɗi ba sai dai niyyar da suke yi kamar ta hanyar noma na agric da ake yi na shinkafa da sauransu da sauransu to wa'annan zai yiwu amma idan kuma ka bi su da harajuzzuka because abin da mutane ba sani ba shine ba harajin federal government bane ke damun talaka jihohi da kananan hukumomi su ne ke takura mutane so gara a bi su su ma alalamin su don Allah da annabi su yi la'akari da abubuwan da suke yi kada su je su dagula ma kasar lissafi amma matsalar cin hanci da rashawa za ta yi tasiri wurin hana kasafin kuɗin na ma yin tasiri ko a haka ma da yake domin kashe-kashen kuɗaɗen da ake gani an gabatar watakila a nan ne wasu arin gizo ko kwangiloli na boge ko ɗaukar ma'aikatan ƙarya da dai ko zuwa kwasa-kwasai ko tafiye-tafiye domin kuɗi su fita. ai shi sa nake gaya maka baya da za a yi ka zuba kashi saba'in da bakwai sannan ka samu ribar kashi ashirin ba zai yiwu ba so gara gwamnati ta fasa wannan kwan a duba a gani a rage don yawancin abin da ake duba kudaden nan ba suna zuwa ta hanyar tallafin arzikin kasar nan ba ne in ka duba za ga motoci ne kayan jin daɗin manyan mutane ne da sauransu da sauransu suka cika wannan abun in dai biyan albashi ne na gaskiya ban tsammani zai kai ga haka ba na farko kenan na biyu idan ka duba wa'ana mutane ne suke wannan aikin eh wa'ana mutane ne wani aikin da suke idan suna yin aikin fi sabilillahi da ya kamata ai ya kamata tattalin arzikin kasar ne ya fi haka so ya kamata su ma a dakura musu su yi aikin da aka ce da aka ɗauke su su yi ta haka za a samu ci gaba malam ahmed yusuf kenan tsohon daraktan bank unity a abuja kuma mai shahi kan al'amura akan sha'anin tattalin arziki a tattauna da ne da shi abuja akan kasafin da shugaba muhammadu buhari ya miƙa wa 'yan majalisa da burin zai yaƙi talauci da rashin aikin yi ga 'yan najeriya umar faruk musa amurka a abuja najeriya da Umar Faruk Musa. Masu sauraro kada a shafa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda agogo ke cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha bakwai. To yanzu kuma ga Ibrahim Garba da shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsar tambayar su Dauda Usman daga Bauchi da Ali Aliyu daga Katsina masu son jin tarihin mulkin mallaka a Afirka. To idan masu tambayar na saurare ga ɗan takaitaccen amsar ku da yake mun taɓa bayarwa daga bakin masanin tarihin nan na Arewa House Kaduna Dr. Salisu Bala wanda ya ce. Ah, da farko kamar da aka sani turawa na yammacin duniya sun yi ma kasashen afirka da kasashen asiya mulkin mallaka a shekaru da dama da suka gabata kasashen tura da suka yi ruwa suke saki wurin mulkin mallaka sun hada da kasar birtaniya kasar italiya kasar portugal kasar holland wanda ake ce mata dutch kenan da kasar italiya da sauran wasu kuma kananan kasashe hanyoyin da suka bi wurin aiwatar da mulkin mallaka a kasashen afirka da kuma bangaren asiya ko kuma ce a kasashen afirka da yawa akwai hanya ta farko shine amfani da yan leken asiri wato su ne mutanen farko da suka fara dora kafarsu a cikin yankin afirka kuma wayannan mutane sanannu ne sun rubuta littattafai da wallafe-wallafe irin na abubuwan da suka gani a yankin afirka wurin shekara ɗari zuwa shekara ɗari uku da suka wuce mm. mutum na farko da ya fara zuwa yankin afirka shine wani mutum da ake kira prince henry wanda ya zo ta bangaren kogin atlantika zuwa bangaren abin da ya shafi yankin india hmm. akwai irin su mongo park wanda ya rayu tsakanin shekara ta dubu da bakwai da saba'in da ɗaya zuwa shekara ta dubu takwas da shida shi mutumin scotland ne kuma likita ne na fida sannan akwai saho clapperton wanda aka haife shi a ranar sha takwas ga watan mayu na shekara ta dubu ɗari bakwai da tamanin da takwas ya rasu a sokoto a sha uku ga watan afrilu na shekara ta dubu ɗaya da ɗari takwas da ishirin da bakwai hmm. sannan akwai richard lemon landa daga shekara ta dubu ɗari takwas da hudu zuwa shekara ta dubu ɗari takwas da talatin da hudu wannan mutumin ingila ne ya zo yankin afirka sau uku akwai su suna nan da yawa waɗanda suka zo akwai henry bass wanda aka haife shi a sha shida ga watan fabrairu na shekara ta dubu ɗari takwas da ishirin da ɗaya wanda mutum gasar jamus ne ya iya rubutun larabci ya yi kuma iya magana da larabci ya yi rubutu ya yi wallafe-wallafe wanda ya rubuta wani katin littafi mai jizgi guda biyar da turanci da kuma harshen jamusanci a inda ya faɗi kasuwanni da yanayin yadda ake cinikayya da yanayin yadda ake kasuwanci da yanayin yadda ake tafiyar da mulki da yadda mu'amala take a ƙasashen afirka wayannan mutanen da suka bada bayanai na leken asiri ga turawa mulkin mallaka da shekara ɗari ta zagayo ne sai suka fara turo mutane yana gudanar da harka irin na kasuwanci kuma abin da ya shafi leken asiri na jama'ar mutanen afirka hanya ta biyu da suka bi ita ce kafa amfani da manya-manyan kamfanonin yan jari hujja wato trading companies kenan hmm. a turance to idan ka duba za ka duk yankin da ka je na ƙasar afirka za ga akwai irin waɗannan manya-manyan kamfanoni da aka kafa domin rike tattalin arzikin mutanen kasashen afirka ta bangaren noma da kuma abin da ya shafi kasuwanci misali akwai british east africa company wanda aka kafa shi a gabacin wato afirka a shekara ta 1888 wanda shi ne ya tabbatar da kame kasar kenya ta dawo ƙarƙashin mulkin mallaka karkashin wato mulkin Birtaniya har zuwa shekara ta dubu ɗari da uku. Sannan akwai British South Africa Company BSAC kuma an kafa su a shekara ta dubu ɗari da tamanin da tara karkashin jagorancin wani da ake ce Mr. Cecil John Road wanda suka amfani da karfi wurin dawo da yankunan Malawi da yankunan Zambia da yankunan Zimbabwe a karkashin 'yan mulkin mallaka. Hmm. har ya zuwa shekara ta 1923 akwai kuma uac united african company wanda daga baya kuma aka zo aka yi utc united trading company in west africa waɗannan kamfanoni da su ke 'yan mulkin mallaka suka rinka amfani wurin sayewa sun auduga gyada da fatu da sauran kayayyakin amfani suna tafiya da su kasashen su na yammacin duniya sannan abu na uku shine mulki da suka tabbatar da shi ta hanyar amfani da sarakunan gari misali kamar a arewacin najeriya an yi amfani da sarakunan gargajiya wurin mulkar jama'a ta hanyar da mutane za a tilasta musu su noma abubuwan da ake so ba abubuwan da za su ci da kawunansu ba misali a arewacin najeriya irin wannan mulki ya tabbata sannan shi ne ya sake ɗabbaka irin wannan mulki na amfani da sarakuna a kasashen yammacin afirka wato area da ya shafi zanzibar kenan mm. amma abin bai tasiri ba mm. haka nan aka zo aka amfani da irin wannan tsari na indirect rule a yankin yamurai inda ba su da sarakuna shi ma bai yi tasiri ba amma irin wannan mulki ya fi tasiri a lokacin da misali aka kafa shi a arewacin najeriya ta hanyar amfani da shi lalugat wanda shi lalugat din nan da shi ne aka yi amfani aka gudanar da wannan a tsari na mulki sannan sun amfani da sojoji saboda suna da bayanai na leken asiri da aka basu na cewa ga irin makaman da mutanen afirka suke amfani da shi wurin farauta da kuma tsare garuruwan hmm. saboda haka suke amfani da sababbin makamai na bindigogi da zamani wanda babu su a kasashen afirka hmm. suka dinga murkushe garuruwa daga wannan gari zuwa wancan gari daga wannan gari zuwa wancan gari haka suka rinka yi har suka ci garuruwan kasar hausa da yaƙi suka kashe mutane suka kwashe tattala kayayyakin arzikinsu da suka shafi abinci da kayayyakin fasaha na rubutu na ilimi da sun sun tadda kasar hausa akwai mutane malamai waɗanda sun ɗabbaka ayyuka irin na addinin musulunci da kuma karantarwa a wannan lokaci. Hmm. Saboda haka sun yi amfani da makamai da suka kera waɗanda babu irinsu a yankin Afirka. Hmm. Sannan sun yi amfani da kuma abin da ya shafi jiragen ruwa wanda da babu hanyoyin zuwa ma ƙasar afirka din dole sai dai a taho da kafa idan an zo kuma za a tadda ruwa ruwa ba zai bari tura su tare ba da yawa sun halaka a wannan yanki na kokarin tsallakawa. Hmm. Da suka kera jiragen ruwan manya-manya sai suka rinka shigowa suna zuwa. Hmm. Suna zama a bakin gaba suna kuma tallan bayi da sauransu. Hmm. Bayan nan sun yi amfani da harka irin ta cinikin bayi. misali su nemi masu kuɗi da masu sarauta su sayar musu da bayi su ɗauki bayin nan su tafi da su kasashen su don su bautar da su ko kuma su bautar da su a cikin garin su ta hanyar sa su su aikata ayyukan da ba a biyan su hakokin su yadda ya kamata. Hmm. To akwai abubuwa da dama da suke amfani da su ire-iren waɗannan. Hmm. Shin da gaske ne duk garin da suka je sauke sarkin garin suke yi su ɗora wanda suke so? Eh, to gaskiya ne akwai garuruwan da suka je kuma suka sauke sarakunan waɗannan garuruwa duk sarkin da suka tadda suna shakkar al'amuran shi to sai su sauke shi sai su ɗora wanda zai ci gaba da gudanar da mulki a su misali an duba za a ga a jihar katsina an sauke wani sarki da ake kira sarki abubakar dan ibrahim hmm. wanda aka sauke shi a shekara ta dubu da da hudu bayan ya fara mulki da shi daga shekara ta dubu ɗaya da ɗari takwas da tamanin da bakwai amma aka sauke shi turawan mulkin mallaka suka sauke shi a shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da hudu sannan akwai sarkin bauchi mm. malam umaru wanda ya karbi turawan mulkin mallaka da hannu biyu a shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da biyu amma duk da haka ba su amince masa ba ba su yarda da shi ba sai da suka kama shi suka kai shi kotu sannan suka raba shi da garin suka tafi da shi ilorin a watan janairu na shekara ta dubu da tara da uku mm. sannan akwai sarkin zazzau kwasau wanda shi suka dauke shi suka kai shi ushishi daga baya suka ɗauke shi suka kai shi lakwaja a shekara ta dubu ɗaya da dari tara da hudu wanda daga baya aka sa wamban zazzau ya gaji sarauta kafin haka da sarki kaga na uku kenan mm. sannan akwai sarkin bidda malam muhammadu bashir wanda aka sauke a shekara ta dubu ɗaya da dari tara da ɗaya sannan akwai malam aliyu dan sidi sarkin zazzau sannan akwai malam aliyu abdullahi na kano wanda ake kira aliyu babba mm. bayan mun soke sarkin zazzau yana ba da bayanai irin na leken asiri cewa ga abin da tura da irin makaman da suke da su shi ma sai aka bi da shi aka sauke shi a shekara ta dubu da dari tara da uku. Hmm. Sannan akwai sarkin musulmi a tahiru na ɗaya wanda ya ƙi yadda ya amince ma tura mulkin mallaka ya tafi da ayarinsa aka je aka fafata a yaƙi na ƙarshe wanda ya tabbatar da rugujewar daular daular usmaniya a shekara ta dubu ɗaya da dari tara da uku wanda aka yi yaƙi tsakanin turawa mulkin mallaka da sarakunan musulunci a wannan yaƙi da ake kira yaƙin burmi hmm. wanda a nan ne da yawa daga cikin su suka rasa rayukansu sannan suka nada sabon sarki a tahiru na biyu hmm. kaga idan ka duba tarihin za ga cewa mafi yawa daga cikin duk da suka je suna sauke sarakuna hmm. nada waɗanda za su bi ba da yawon jama'a su ba. To sai a kasance da mu makon gobe don jin amsoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin wanda ya haɗa mana sautin salaman abu da injiniya mana wannan lokacin ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a huta lafiya. To madalla a gaida Ibrahim Garba. Kafin mu kammala shirin ga Maryam ta dawo da labarai amma a takaice. Thank you. takaice hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira WFP a takaice ta ce mutane fiye da dubu ɗari sun rasa matsugunan su ya zuwa yanzu sakamakon farmakin da dakarun Turkiyya ke kaiwa a arewacin Siriya. Hukumar ta ce mutanen da suka rasa matsugunan su sun fito ne daga Ras Al Ain da Tal Abyad dakarun Siriya da Kurdawa ke jagoranta da ake kira SDF a takaice sun musanta cewa dakarun Turkiyya sun kwace garin Ras Al Ain da ke bakin iyakar kasar kamar yadda turkiyar ta yi ikirari tsohuwar jakadiyar amurka a ukraine marie yovanovich ta faɗa wa kwamitocin majalisar wakilan amurka da ke jagorar binciken yiwuwar tsige shugaba donald trump cewa shugaban ya hurawa ma'aikatar harkokin wajen ƙasar wuta a kan su cire ta daga mukaminta jaridar washington post ce ta fara bayyana wannan rahoton wanda ta ce ta samo daga jawabin da marie ta shirya gabatarwa a gaban kwamitocin amurka za ta tura ƙarin ɗaruruwan dakarunta da kayan yaƙi ƙasar sau saudiya don dakila wani yunkurin tsokana daga iran to masu sauraro da kuma haka ne muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar, Kamaru da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana inda za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Hailu Haili da ya haɗa shirin ya kuma bada umarni sai kuma injiniyan namu na yau wato Voitech uh, wanda aka fi sani da zanga-zanga. Ni Hadiza Kyari ke cewa sai mun sake haɗuwa insha Allahu a shirinmu na dare. Restez branché sur le monde.